tarkashi masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin irin gagarumin nasarorin da jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar nijar suka samu a kan 'yan tada kayan baya da kuma kashe wasu 'yan bindiga tare kuma da tarwatsa tawagan su idris madaki wanda dai ya fito yana nuna yana goyon bayan 'yan adawa kuma kazalika baya goyon bayan abdurrahman chani yayin da dai suka kafa wata kungiya cikin nasara dai sojoji sun kai musu wani sammame sun samu gagarumin nasarar kashe wasu daga ciki tare kuma da jikata wasu haka kuma zalika da masu sauraro za ku ƙara jin irin yadda shugaban ƙasar na chadi idris muhammad dab itno da ya bayyana akan cewa zai tsaya takara a cikin wannan shekara jim kaɗan da bayan kashe ya yi dilo dan wani adawa a kasar ta chadi a kuma zalika dai za dai ƙara jin irin wani sabon tonon asiri yayin da dai jamhuriyar duk suka fara gano wata makirci da manakisa da kasar ta faransa ke yunkurin shiryawa ke yunkurin shirya gadon zare ga al'ummar nijar da kuma birgediya janar abdurrahman tani cikin ikon allah kuma dai asirin faransa na ci gaba da tonuwa haka zalika da kuma zare ku jaddada shugaban kasar ta najeriya kuma haka zalika shugaban kungiyar ecowas bola ahmad tinubu ya koka kan har yanzu fa ya ji shuru daga Nijar da Mali da kuma da Burkina Faso bayan zangen musu takunkumai har yanzu dai ba su ce komai ba akan su na dawowa cikin kungiyar ta ECOWAS da kuma mai da mulki ga fararen hula ECOWAS ta ce cewa har yanzu shiru kake ji kamar an kashe dan maiya masu sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a karshe da kuma wasu rahotanni kai tsaye da Burkina Faso da kuma kasar ta Najeriya. amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa ta mai albarka sade mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka masu sauraro ku dan dakace mu kafin dai mu tsindama gundanar rahotannin bari dai mu dan leƙa sashin mu na tallace-tallace alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif kolon shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. Wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da su. muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 hawa na farko shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku. Sojojin Operation Niyya dai a yankin Tilaberi da suke sintiri a yankin Tambu sun dai kama wasu gagaruman 'yan ta'adda tare kuma da kashe wasu 'yan ta'adda bakwai daga ciki. kuma kwato bindiga kera hagaga kera AK47 da kuma dai sauran wasu kayan makamai tare kuma da kona motoci akalla sama da motoci guda goma sha bakwai na 'yan tada kayan baya masu kirarin jihadi a yankin talaberi sojojin dai da suke santiri a yankin boda na tabu sun dai samu gagarumin nasara gurin sheke wasu tarin 'yan ta'adda tare kuma da jikata wasu a kokarin su na tabbatar da zaman lafiya a yankin sahil ma baki daya ba ma iya kasar ta nijar ba haka zalika kuma sojojin da ke sintiri a yankin kirtaci amma dai su ma dai sun samu gagarumin nasarar tarwatsa wasu gugun 'yan ta'adda tare kuma da sheke wasu daga ciki sai kuma cikin ikon Allah sun samu nasarar kama wani gaurtaccen dan bindiga wanda ake saran cewa daga jihar Katsina ya tsere ya shigo zuwa kasar ta jamhuriyar Nijar domin ya haɗe kai da masu ikirarin jihadi tabbas dai a cikin 'yan kwanakin nan sojojin jamhuriyar Nijar ba karamin gagarumin kokari suke yi ba. sai dai kuma sojoji sun samu nasarar wasu bayanan sirri yayin da suka kai wani farmaki a kan shararren ɗayan ta'addan nan wanda ake masa lakabi da idris madaki sai dai kuma idris madaki ya bayyana kan cewa su fa ba 'yan ta'adda ba ne don haka masu kiransu da 'yan ta'adda kuskure ne idris madaki ya ce cewa su sun kasance ne dai masu kishin kasar ta jamhuriyar nijar don haka ba sa goyon bayan mulkin sojoji shi yasa dai suke adawa da mulkin abdurrahman tani amma su fa ba wai 'yan ta'adda ba ne cikin ikon allah dai sojojin kasar ta jamhuriyar nijar sun samu nasarar kashe mutum hudu daga cikin tawagar kungiyar su idris madaki tare kuma da tarwatsa wasu mafokansu yayin da sojojin suka samu bayanan sirri sai dai kuma idris madakin ba ya samu nasarar yin ram da shi ba domin sojojin kasar ta jamhuriyar nijar sun so kama idris madaki hannu da hannu domin su bayyana al'umma domin tabbas al'umma da dama a jamhuriyar Nijar har sun fara hango Idris Madaki a matsayin marigayi wasu kuma sun fara kira akan cewa Idris Madaki kamata ya gaggauta tuba ya koma ma ya ci gaba da wasan barkwancinsa domin a can baya Idris Madaki ya kasance mai gudanar da wasan barkwanci ne. haka zalika dai shi ma Idris Madakin ya wallafa wani bidiyo a shafinsa na a sa na TikTok yayin da dai ya bayyana akan cewa a cikin harin da sojojin suka kai musu ya dai bayyana wai su ma dai wai sun samu nasarar kashe jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar nizar guda biyu daga ciki kamar da yadda Idris Madakin ya bayyana da bakinsa amma mu dai ba mu ga bidiyon kisan sojojin ba sai dai kuma tabbas muna da tabbacin cewa sojojin sun samu nasarar kashe mutum hudu tare da jikata wasu mutum bakwai kamar yadda shi ma Idris Madakin ya maimaita hakan a shafin sa na TikTok bayan da ya wallafa wani bidiyo a kazalika dai sojojin operation niya a tera da ke yankin tilaberi amma dai sun samu nasarar gagarumin kashe wasu tarin 'yan tada kayan baya a daidai lokacin da masu kirarin jihadin suka farwa jami'an tsaron operation niyya a tera suka farmusu musu nan take dai da yake jami'an tsaron sojojin jamhuriyar Nijar kusan kullum dai zamu ci a shirye suke nan take dai su ma dai suka mayarwa da 'yan ta'addan martanin wuta cikin ikon Allah sojojin sun samu nasarar kashe wasu tarin 'yan tada kayan baya daga cikin su sai dai kuma an yi rashin sa'a yayin da dai 'yan ta da kayan baya sun kashe mutum daya amma fararen hula ne ba wai daga cikin jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar Nijar ba tabbas dai a cikin 'yan kwanakin nan jami'an tsaron kasar ta Nijar ba karamin samun suna samun gagarumin nasara akan 'yan ta da kayan baya musamman ma dai masu kirarin jihadi waɗanda suka hana kasar zama lafiya sai dai kuma idan muka koma batun kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas ko da yahoo har fa yanzu dai ecowas tana ci gaba ne da sawarcin nijar da mali da kuma burkina faso da su dawo cikin kungiya a ci gaba da gudanar da aikin ceton kasa kamar da shugaban kasar ta najeriya kuma kazalika shugaban kungiyar kasashen yammacin afirka wato bola ahmad tinubu ya ce har yanzu ba sun ji shuru yau kwanaki bakwai kenan da zanya takunkumai amma har yanzu dai nijar da mali da burkina faso 'yan kungiyar ais e din har yanzu dai sun ki cewa open shan har yanzu dai suna kan bakansu ne na ba za su da mulki ga fararen hula ba kuma haka zalika har yanzu suna kan bakansu ne ba za su dawo cikin kungiyar kasashen yammacin afirka ba wato ecowas sai da ita ecowas din tana roƙon su da su taimaka su dawo cikin kungiyar domin a ci gaba da gudanar da aikin cutar kasa domin matukar aka rarrabon kawuna zai fara yawaita kuma haka zalika yawan juyin mulki zai kara yawaita kasashen yammacin afirka tabbas zai fice wani Nijar da Mali da Burkina Faso ba karamin illa bane daga cikin kungiyar yahu wanda dai yahu tana kokarin ganin ta dinke wannan baraka sai dai kuma har yanzu dai sojojin sun kice kofan kuma kazalika sun cewa komai yayin da ma dai suka bayyana kan cewa su ba yan kungiya bane dan haka ba abin da ya shafe su da lamarin kungiyar ECOWAS ko su yi magana ko kar su yi magana tunda su ba yan kungiya bane babu abin da ya shafe su da kuma kuma da aka janye masha Allah alhamdulillah idan kuma muka koma can kasar ta chadi shugaban gwamnatin sojojin chadi muhammad idris debi ya dai bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shugaban kasar da aka daɗe ana jiran zuwa cikin makon da ya gabata ne shugaban ya sanar da ranar 6 ga watan mayu mai zuwa na shekara ta 2024 a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta chadi yayin da yake jawabi da dandazon magoya bayansa ranar asabar mr davy ya shaida musu cewa zai tsaya takara inda ya ce ya karbi takardar tsayawar takarar tasa hakan na zuwa ne kwanaki uku bayan mutuwar jagoran adawar kasar ta chadi yi dilo a lokacin wata aron gama da jami'an tsaro a ofishin jam'iyyarsa da ke jama'a a babban birnin kasar ta chadi ne da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kira a gudanar da bincike game da kisan dilo wanda dan uwa ne ga muhammad debi nar muhammad debi ya hau kan karagar mulkin chadi a shekara ta 2021 bayan dai mutuwar mahaifinsa wanda ya jagoranci kasar na tsawon shekara talatin a wani gumurzu da 'yan tawaye a rantsar da Muhammad Debi mai shekara 31 a matsayin shugaban irkon kwarya a shekara ta 2022 inda ya alkawarta mayar da mulki hannun fararen hula cikin watanni 18 sai dai daga baya ya tsawaita wa'adin da ya ɗiba amma kuma dai yanzu ya sanar da ranar 6 ga watan mayu shekara ta 2024 ranar da za a sake ranar da za a gudanar da zaɓe a ƙasar ta shaɗi sai dai kuma shi ma dai ya bayyana kan cewa a shirye yake tsaf domin tsayawa takara ko al'umma za su zaɓe shi shin ma sauraro kuna goyon bayan idris muhammad debi da ya kara samun nasarar lashe samu nasarar lashe zaɓe a ƙasar ta taɗi ko kuma a kuna ganin kawai kamata a sauya gwamnati